alzuma alhamdulillahi ga shi kayo gayyatar maulidi kuma alhamdulillahi ga mutane nan shigowa ake ta yi cikin wannan maulidin me za ka cewa al'umma da farin cikin wannan rana ai ni zai ce na gode ma Allah hmm. don duk abin da duk abin da nake kara ma hmm. Allah sai ya kama eh. kuma na gode ma Allah hmm. wannan molidi muna yi ne ne muna tuna da rana haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ga mu ɗan mika kai in wacce kai abin da Allah ya ce ko wane addini mutum ka yi kakka je ka tsangwame shi kakka tsangwame shi da addinin da ya kai amma dai addinin ka kai wanda ka kai kaka kurkura ka sake shi mu yan ne dole ko mutuna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne mu yi wannan molidi tun da Allah ya ba mu lokaci don haka Allah ya ba mu lokaci mun gode ma Allah dole ne mu ma mu tuna haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu yi molidi mu tara mutane wanda muka tara su a gidan dambe mu tara su a nan kuma ne da Allah da iko Allah cikin iyawar Allah Allah da za a shi lafiya. Malami ma an ce sa kayan وثوابه أي komi daga Allah ne lokacin da mun ka fara maulidin ga hmm. ba mu yanka ko kaza ba hmm. aka kama mana dariya hmm. maulidin gidan dambe maulidin gidan dambe eh. an ki aka yi da eh. mun ka fara an ka yi maulidin gidan dambe eh. maulidin cikin gari ɗaya wanda aka tara mu duniya wanda duniya ka taro shi dai an ka taɓa taro kamar gidan dambe ba raban ko nan ina wurin fasa ba aka yi maulidin mu da duk karin abuja wurin wurin molidin cikin gari ɗaya da ya kama molidin gidan dambe da kuma ga allah ƙara kuma mai ta'a allah ya ba mu sa'a ba wai sa'a ba ko abin da ya sa sai mun yanka wata rana don allah ya ba mu ya taimake mu don haka mu ma za mu yanka komi za mu saye kuma mu taho da yan uwanmu musulmi musulmi a kan wannan kuma musulmi ka dangi musulmi ka taho a kallon moleji hmm. don haka ga mun ka gode mu Allah mun ka mun ka tuna ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu barke gume munan nan ba magana dambinar ba hmm. dole da mu yi da ran da ba za mu yi kuma ba magana wai ko da ko wani abu abin da muka samu ran mu sai wannan maulidi hasa ya ta waye wannan karo na nawa ne wannan karo shi an na uku karo na uku an ga duk kusan kowa zai zo da mata da maza musamman mata kowace ba abin da shiga sai da hijabi ai wurin gidan dambe ne yawa ga gidan dambe bangare guda an ba mata ba mai zuwa ba mu namiji mai zuwa wurin bangare guda maza kuma akwai matakan tsaro akwai yan sanda ai babu irin wanda babu a nan gidan dambe akwai banga akwai kowane irin kowane irin mukami a gare ka ka in dai kana sa uniform akwai shi na wannan gidan dambe don haka ga mun a gode mu Allah muna roƙon Allah ya dai mun fito wurin lafiya Allah guda mana mun wace lafiya to ma a ƙarshe wayanda suka halarci wannan gurin maulidi me zaka ce musu alkur'ani wadanda don da da wadanda da tawo da wadanda Allah bai kawo ba duk muna roƙon Allah ya mai da kowa gidansu lafiya ubangiji Allah tsare mu ubangiji Allah kare mu kuma Allah ya saka san mu ta zanna lafiya Allah ka tsare kasan mu lafiya don shi wa dan wadin makarantar mu Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane daban-daban suka zuwa to a malam alhamdulillah alhaji alhaji mai nasara gashi ka zo wurin wannan maulidi manyan masu wanda suka shirya wannan maulidi to alhaji mai nasara gashi maulidi ya kan kama baki manyan malamai sun fara daga karatuka kana ji daga ciki wanne farin ciki za ka nuna al'umma a baya farin ciki yau babu ma iyaka wanda za a nuna ma al'umma illa dai fatan mu dai Allah ya sa mu yi lafiya a tashi lafiya hmm. ai muna cikin farin ciki ka irin wannan rana kullum in ta zo mana farin ciki baya karewa malam wannan maulidi zamu iya ta kusan karo na uku kenan eh, kuna shirya shi wanne na irin nasarori kuke gani a wajen shirya wannan maulidi wallahi an yi na farko alhamdulillah an ci nasara gwargwado kuma aka zo ga na biyu ma ya yi na farko yanzu ma kaga na uku dai ba sai an ce ba kai ma ka san dai abin ya canza gaskiya alhamdulillah so alimi nasara mun gode Allah saka da Allah saka da dan kashe nan ɓangaren ranzar masarife sallacin wata fiye mana alaman samar biyu wa na adana anirra usul gada ne ke wa alin wa himma ja kaunar murkina wasan ta mai rafi ja da lemin lata ɗibe don mamto da kaba da sauke an wani mutan ma'a mai yi zama Allah wani mafakira an a wani tuli ne mai kwallon jikin washe jata na kan tafi ne gisa na asinan mu manta da biyan azimar ragare tun tawon ramacin mai yi zurfa ainihin da shi ne samu da ra'a lissani ya fi da na mustapha sai yana nuhu madewar da ke yana ajin tare mushayya sa'an bin magobe ya kwalle wata mamar ajin ina layi shura a murshi don wa mun kafiya ya an nema ta alazan ne ya mai hawo kalastu min al'asa mai ajma a akba kalastu min al'usura ko rashin tawalwata ila jannatil irfana wallan bukanta wata da ya tsira da mustafa da lalahati والروي والروي أنفسنا وقد رسوها الهادي مقدم جلة وبيد فكل فتيه فيه فجمع ومن دونه دنيا وأخرى وإلمه أبدا إلى ما لو يبان الكثير ونغزله النافئة والأعوال الصالحة وتسألون بها مقبولين لديك أبد الأبدي يا وهاب يا كريم يا هنان يا منان وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سلطان الأنوار الخليقة البحر راجع أيضا وشيء إلا داء قلبا عبيدا وأوه wuce bayan wala amma wallan ta anar gode ne na abu wata ma da ba alhali alhaji maman ga maulidi kun yi gayyata kuma ga mutane suna ta shigowa ya farin cikin ka a wannan maulidi to bada murin da Ta samuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan taro da aka yi shi na maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangiji Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah ya kara mana soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya yi mana baiwa ya ba mu annan muhammadu kuma allah ya kara maimaita mana allah ya saka wanda suka shirya wannan abu da alkhairi alizima allah ya kara buɗi Allah ya ƙara ɗaukaka mun gode muna godiya kuma da kuka zo da kai da malam aliyu da musubawu Allah ya saka muku da alheri duka wanda ya zo wannan maulidi na annan muhammadu allah ubangiji ya saka mai da alkhairi mun gode mun gode allah Thank you.